ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Dr. Maurice kashi na goma sha takwas. Ganin yanayin sakina ya tabbatar mata ba Maurice take nufi ba. Antini ba ni da wani saurayi. Kya ma faɗi gaskiya tunda an ga ya kai ki makaranta. Yawun tsoro ta haɗiye kafin ta ce yayan aisha ne fa ya ajiye mu tare da ita ko da shi za a yi ne ta yi saurin girgiza kai tana faɗin a'a to allah dai ya zaɓa mana mafi alkhairi ni zan hau sama to a huta lafiya sha ɗaya na dare har ta soma bacci wayarta ta fara ruri ta san ba wanda zai kira ta a wannan lokacin sai dr maurice tana ji yana ta kira amma ta ki ɗauka can kuma ta ji ƙara shigowar tex nan ma ta ki dubawa wayar ya cillar gefe yana furzar da iska daga bakinsa ai fa sai na aure kinana. nana Moris kai ne ka faɗa a tarkon soyayya? Soyayya bata kyauta maka ba. Anya ba hauka cewa ne ba kuwa? na nake kamar ba ni ba, yadda nake yi akan yarinyar nan. Ya faɗa a zuciyarsa, sannan ya tashi ya gyara jikinsa, ya fito tsab yana kamshi. Ya nufi gida cike da ƙudurin sanar da Sakina na yake burin aure. Bai damu da matsayinta ba ko alaƙarsa da Sakina. Zuciyarsa zai cika burinsa. A yadda yake jin soyayya yarinya, rashinta babban matsala ne a rayuwarsa. a daidai wannan lokacin fitsari ya tashi nana bayan ta yi ta dawo ta ɗauki waya ta ta buɗe text ɗin ki shirya amsa da zaki ba uwar ɗakin ki dan a daren yau zan sanar da ita komai hanjin cikinta ta ji sun kaɗa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ta shiga maimaitawa mafita ɗaya ce ta furta kan nan basa ta kai ta yi dailin yana daidai da shigowa falansa sai kiranta ya shigo take ya ɗaga don allah ka zo ina son magana da kai dare ya yi sai gobe ya faɗa yana kashe wayar ya san text ɗin da ya tura mata ne yasa ta kira shi sannan baya tantama ya san hakuri za ta bashi kar ya faɗa a na. shi ko bai ga abin da zai hana shi ba cikin tashin hankali ta shiga jera masa kira shi kuma ya riƙa danna mata bizi don haka ta yanke shawarar tura masa text ya zuba abinci zai fara ci kenan text ta ya shigo ban dace da kai ba ba ma kai ba kowane ɗa namiji a duniya idan ka aure ni yaranka ba za su taɓa alfahari da ni ba ba kowa bace ni face karuwa wanda har cikin shege ta yi idan kana tantama ka yi bincike a kaina za ka tabbatar da hakan cokalin da ke hannunsa ya saki ya faɗa ƙasa kai ƙarya ne wallahi ba zai yiwu ba ta yi hakan ne kawai don ta guje wa aurena ya farta yana miƙewa tsaye sakina da ke zaune a falon tana kallo bata ji me ya ce ba sai miƙewarsa kawai ta gani kallo ɗaya zaka masa ka hango tsantsar ɓacin rashin faɗa a fuskarsa ya fice daga falon kai tsaye na faɗakin nana bugun kofar da ta ji hanjin cikinta ya hautsina da a zatanta anti sakina ce Maurice zai sanar da ita komai. Bugun zuciyata ta yi tsananta, jiki na rawa ta murɗaki ɗin ƙofar. Ya turo ƙofar da ƙarfi kamar zai hau ta kanta. Wani irin kallo yake jifanta da shi, idansa sun canza launi. iya saninta da shi bata taɓa ganin sa irin wannan yanayin ba. Ya fusgo ta da ƙarfi ya riƙe mata hannu gam kamar zai karya shi. Ya sa idansa cikin nata, amma sai ta saurin saukar da kanta ƙasa. Kalli cikin idona. Wani kwarjini ya mata da ba za ta iya musawa ba. Ta ɗago tana kallon idan nasa. maimaita abin da kika rubuta min a text bakinta ne so rawa ta kasa furta komai ki maimaita na ce ya faɗa da ɗan tsawa amma ta ƙi cewa komai dama na san ƙarya kike kin yi haka ne kawai don gujewa aure na na san kina sona kuma sai na aure ki yanzu zan sanar da sakina komai ya fusgo hannunta yana janta wuce mu je hannunta take kokarin janyewa yana ƙara janta ganin sun fito daga dakin cikin wani irin karaji ta ce mishi me za ka yi da karuwa wacce har cikin shi ba ta karasa ba sakamakon marin da ya kai mata ba ki da hankali Ki san me kike danganta kanki da shi hauka kike yi ne me aibin aure na ita ma sai ta fusge hannunta da karfi tana komawa ɗakin da gudu kan gado ta faɗa ta fashe da wani matsanancin kuka duye da ran shi ya ɓaci zuciyar shi ke ta farfasa sai ya ji tausayinta ya kama shi yana da tausayi sosai balle ga abin da yake so har ƙasa ransa yake jin kukan nata me ya shiga kaina na mareta ya tambayi kansa bakin gadon ya je ya duka cikin murya mai sigar lallashi ya ce ki yi haƙuri kuma har cikin rana na ta ji sanyi da kalmar haƙuri da ya bata yau ta samu matsayin da ake bata haƙuri duka zagi hantara kala nawa tana sha a gidansu amma babu wanda ya taɓa damuwa balle ya buɗe baki ya bata haƙuri sai kukan nata ya tsaya cak ta sauke wata nan nauyi ajiye zuciya kamar wadda ta yi gudu gaba ɗaya mamakinsa ya cika mata rai zuciyarta ta so magazgata mata ya damu da ita kika sani ko hakan ma yana cikin shirinsa wani bangare na zuciyar ta ya faɗa jin shiru kusan minti talatin ya sa sakina ta biyo bayan shi ta duba ko ya fita ne kada ki ƙara kuka don allah kin san yanayin lafiyarki ya faɗa yana miƙewa da zimmar fita sai suka yi kicibis da sakina a bakin ƙofa kallo ta bishi da shi mai cike da mamaki haɗi da tarin tambayoyi shi kuwa babu alamar shakku ko tsoro a tare da shi sai ma matsawa da ya gefe ta ƙarasa cikin ɗakin ta na da kallo da ke kwance wadda kallo ɗaya za ka yi mata kasan ta yi kuka me kake yi a nan sakina ta jefo masa tambayar da tsantsar mamaki a tare da ita sai maganar mu mumihindu ta dawo kanta kadai da gaske ne abin da saudar ta faɗa nana ta yi saurin cewa ba ni da lafiya ne shine ya zuciya ya ji kuka kukana shine ya tsaya ya duba ni da nauyi ajiya zuciya ta sauke tana juya kan muhuris don ta tabbatar idan hakan ne kansa ya girgiza ce ba gaskiya ta faɗa miki ba tana da ɓoye miki wani abin ne a tsorace nana ta ce allah an ta gaskiya ce ya niyyar faɗa komai sai kuma wata zuciya ta hana shi ta nuna masa rashin dacewar hakan gara dai ya gaya mata shi da ita da haka ya dage kafaɗa yana faɗin tunda ta ta na aishi kenan sai kawai ya fice daga ɗakin sake na ko wani irin mugun kallo take jifan nana da shi wanda tun tsawon rayuwarsu tare bata taɓa yi mata irin shi ba nana ina so ki faɗa min gaskiyan me ke faruwa babu komai anta Allah wani kallo ta ƙara jifanta da shi na bata yarda ba kafin ta jijjiga kai ta bar ɗakin ya Allah ka shiga lamarina Allah ka zama gata na Nana ta faɗa tana miƙewa ta shiga toilet, ta ɗauro alwala don gabatar da na fulfuli. Maurice ko kwana yi a wannan dare yana juyi, yana ƙara jinjina kalaman Nana. Na jingina kanta da yi da karuwa. Duk da kasancewa zuciyarsa ta kasa gasgata hakan. Wata zuciyar na ingiza shi ya tambayi saki na gaskiyar lamarin, yayin da wani bangaren kuma ke hana shi. Tun bakwai na safe Nana ta fita daga gidan zuwa makaranta, don tana da lacca karfe takwas. Ta yi sammako ne don kar Dr. Maurice ya tare ta a hanya. Sai dai kash, ya riga ta fitowa, don yana ma bakin layinsu cikin motarsa yana ganin ta ya sauke gilashin tare da cewa shigo ciki ka yi haƙuri yau ba zan bi ka ba za ki shiga ko sai na faɗa saki na komai da sauri ta ƙarasa wurin motar ta shiga kar ki ɗauka na karya ne akan batuna na ƙin faɗa saki na akwai dalili kin kira kanki da karuwa don na canza ƙudurina to ki sani ba gudu ba ja da baya don allah ka yi haƙuri wallahi an ta sakina ta zame min uwa da uba a rayuwata ta taimake ni ta min halacci ta min abin da jini na suka kasa min don allah kada ka lalata alaƙa da ke tsakaninmu kada ka sa duniya su yi allah wa rai da ni kada ka sa na zama butulu na roƙe ka da allah ka fita daga rayuwata da ƙarasa tana fashewa da kuka Shi kenan, kar ki damu ya faɗa yana jan motar zuwa makaranta yau ma akan idan sauda ta aji ta da haka ta saurin fito da wayarta daga cikin jaka ta ɗauke su a hoto bai ishe ta ba ma sai da ta ƙara da bidiyo tana ƙara zumin ɗinsu sannan ta ɗauki nambar motar a ranar dai haka nana ta je makarantar ta dawo ba tare da ta fuskanci komai ba tunda ta dawo ta shige daki ta ɗauki ƙur'ani tana ta karantawa mumiyin da ta kalli hoton nan tana kara kallo ko shakka babu wannan motar muhuris ce gashi kuwa daga ciki nana ta fito momi ai na faɗa miki yau zan nuna yarinyar nan ruwa ba sa an kwando bane ban ga ta zama ba ba ni mayafi na sakina ko jikinta ne so rawa ganin bidiyo da hoton daren jiya da ta tarar da shi a ɗakin nana yana dawo mata a kai babu abin da zuciya take hasaso mata sai mu'amala ce mara kyau ke shiga tsakanin su shedan da bakin kishi ta ne rufe mata zuciya da ido ta nufi ɗakin na na kai tsaye na na ganin su ta san ba lafiya ba da haka ta rufe ƙur'anin ta aji a gefe munafuka kamar ta Allah cewar Saudat yanzu kai da zaki min kenan nana me ya shiga kanki da zuciyar zuciyarki da zaki zaɓi ci amana ta har haka bitulcin da zaki min kenan na yarda da ke na ɗauke ki kamar ƙanwata da muka fito ciki ɗaya amma da wannan zaki saka min ki rasa duk mazan duniya wanda zaki bi sai mijina ashe duk abin da ake faɗa akan ki gaskiya ne yau na yarda kuma na tabbatar kin cika karuwa nana ta yi saurin rintsa ido tana jin munin kalmar sa kenan duk da ba yau aka saba kiranta da shi ba zuciya na bugawa da tsananin karfi. tsintacciyar mage dama ai bata taɓa mage ba abin da na ta hango miki kenan amma biki ji ba yau ga ranar da ake gudu cewar mu hindu sakina ko kuka take kamar ranta zai fita wallahi ba komai tsakani na da da Allah rufe mana baki kawai annamimiya wallahi sa'a ɗaya kika ci da yau sai kin bar gidan nan saboda ina son in gama gudanar da bincike kafin in nuna miki matsayinki momin da ta faɗa tana watsa mata harara cikin mintunan da suka gaza biyar ciwon kai da zazzabi mai zafi suka lullube na a lokaci ɗaya bakinta bai gushe da ambatan sunan Allah ba momin da ta daɗe tana lallashin sakina da ƙoƙarin kwantar mata da hankali kafin suka wuce gida suna wuce ta buɗe sabon babin kuka dr maurice ko yau da wuri ya dawo don takwas da rabi daidai ya shigo gidan bai buƙaci cin abinci ba don san baya jin ci muradinsa ya sanar da saki na komai don ba shi da buri a yanzu kamar ya mallaki nana so uku yana sallama a bakin kofar ɗakin sakina amma bata amsa ba da haka ya murda kofar ya shiga wance ya same ta akan gada ta lulluɓa da bargo tana ta zubar da hawaye duk sallama da yake akan kunnanta amma da yake haushinsa na dunkule a ranta sai ta ki amsawa don jin take ma kamar ta miƙe ta ci kwalarsa ya faɗa mata dalilinsa na cin amanarta sakina ya kira sunanta amma ta yi shiru kamar mai bacci baya jin zai iya bari zuwa gobe ba tare da ya sanar da ita ba me yasa to kai kada mu sai ka sanar da ita don wanke na na daga zargi wani bangare na zuciyarsa ya faɗa ni kam na ce aikin gama ya gama bargon ya janye don dole ta tashi zaune tana zuba masa idanunta da suka yi jajir saboda kukan da ta sha baki da lafiya ne ta tsinci tambayarsa wadda ba ta yi tsammani ba a'a bacci ne ta faɗa tana ƙoƙarin basarwa ok zan ƙara aure duda ta sani don ba yau ne farkon ji ba amma sai ta tsinci kanta da mummuna faɗuwa gaba allah ya tabbatar da alkhairi ta yi ƙarfin halin faɗa amin baki tambaye ni wace ce ba ko kin haƙura da ji ne wace ce kuma a ina take nana ta nan gidan nana ta furta da ƙarfin gaske tana zaro ido kamar za su fito waje eh ya faɗa da dukkanin ƙwarin gwiwarsa na san ba ra'ayinka ba ne wallahi ita ce ta jaka ko kaɗan ni na kai kai na gare ta ni na furta mata kalmar su ya faɗa babu alamar tsoro ko shakku a tare da shi to me yasa sai ita me yasa duk matan da ke duniya sai na na don allah karka cutar da rayuwa ta ka ɗauke min farin ciki ok ni na ɗauke wata kenan kana nufin ita ce farin ka. ya ɗaga mata kai wani kuka mai ƙarfi ta fashe da shi tausayinta ya ji ya kama shi lokaci ɗaya da haka ya zauna a gefen gadon ki yi haƙuri idan kin kwantar da hankalinki komai zai tafi daidai ba zai taɓa tafiya daidai ba matuƙar baka janye ra'ayinka ba ta janye jikinta daga nashi tana faɗin ka rasa wadda zaka aura sai karuwa kalmar karuwan ba ƙaramin dukan ƙirjinsa ta yi ba ya rintse idansa hakan na nufin gaskiya ne kenan to ta yaya ya yi zancen a zuciyarsa sannan kuma ya miƙe kamar wanda aka fusge shi ya bar ɗakin sakina kuma ta bi bayan shi da kallo a zuciyarta tana addu'a Allah ya sa hakan ya zama sallar canza ra'ayinsa ɗakin na ya nufa da ƙarfi ya tura ƙofar ɗakin nana da ke kwance tana jin jiki ta kasa ɗagowa ina so ki sanar da ni gaskiyar komai ina so ki faɗa min wace ce ke su ne kalamansa da ta ji a kunnanta ba ta ɗago ba ta ce karuwa kamar yadda na faɗa maka idan kana tantama ka je gidanmu ka bincika jikinsa ya yi matuƙar sanyi zuciyarsa na ayyana masa hakan gaskiya ne sai dai bai ce komai bai fice daga ɗakin nana ko a zuciyarta addu'a take Allah ya sa komai ya zo da sauƙi yayin da ƙasan zuciyarta soyayya ce ke shimfiɗe makullin motarsa ya ɗauka ya fice daga gidan bai zarce ko ina ba sai gidansu arifa yake son gani ita za ta taimaka masa wurin gano komai yana ƙara sa falon suka ido biyu da mumi hadiza ransa bai so ba ba don ta gan shi ba babu abin da zai hana shi juyawa ƙara so mana ka ja ka tsaya dama ina neman ka ya ƙarasa ciki yana mai jin kamar ya fasa ihu ya san wata damuwa za ta ƙara masa akan wanda yake ciki ina fatan zuwa yanzu ka samu wacce za ta haifa min jikoki wani ɓacin rai ne ya ji ya ziyarci zuciyarsa a matsayinta na mahaifiyarsa ya kamata ta fuskanci akwai damuwa a tare da shi amma sai ƙoƙarin ƙara masa take tambayar ka nake yi fa eh na samu to da kyau yar gidan waye ban san iyayenta ba amma na san gidan da take wannan wani zancen banza ne baka san iyayenta ba amma kake tunanin aurenta wace ce ita ma dai tukunna nana mai aikin sakina ya faɗa kai tsaye kai kai kai kai muhuriz ka san me kake faɗa kuwa kanka ɗaya ko ka fara hauka ne Tsaye sun koyar da kansa ƙasa zuciyarsa na jin ba zai iya janye ƙuduransa ba ka kalli tsabar ido na ka ce mu wai yar aiki zaka aura yaushe rai ya shiga tsakanina da kai haka ko ka manta wace ce a gaban ka ne kai dago da kanka ka kalle ni dan ka ƙara tabbatarwa ya ɗago, ya kalle ta wa ka ce zaka aura nana lallai muhuris ko shakka babu ka so hauka in ba hauka ba yaushe zaka auri yar matsiyata yar mai aiki mara gata a ƙarshe ma karuwa a razana ya kalli momi me yasa kowa ke danganta ta da karuwa har ita da kanta shin hakan na nufin gaskiya ne momi ta katse mai tunani da faɗin to baka isa ba wallahi ko in ce bata isa ba na san ba yin kanka bane duk yan matan duniya nan ka kasa wa zaka so sai ita to wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa wallahi ta miƙe a fusace ta yi hanyar sama daidai lokacin da arafa ta fito daga ɗakinta ya ina wuni lafiya lau ya amsa da kyar kin san gidan suna na eh mu je ki raka ni ta ce to sannan ta bi bayansa da yake dama da akwai jab a jikinta sai zani da ta ɗaura don har ta yi shirin bacci ya yi zubairu ne da abokansa 'yan shaye-shaye zaune a kofar gidan suna ta busa tabar wiwi sanda mori zai iso ya dubi arufa yana faɗin ki shiga cikin gidan ki mun iso yaya ni tsoro nake ji ta faɗa tana nuna su san bai lura da su ba sai yanzu da haka ya ce mu je yana buɗe ƙofar motar sai da ta shiga gidansa ne ya koma bakin motarsa dan ba zai iya tsaya a ƙofar gidan ba saboda warin wibin ya karaɗe ko ina gwaggo asabe inna hajara da sauran yaran gidan ta tara a tsakar gidan sun baje tabarmi suna ta shan iska wasu na bacci wasu na hira da kallo suka bi ta ta gaishe su suka amsa sannan ta ce muna tare da wani yayana ne shine ce na masa iso zai shigo to fa daga ina cewar inna hajara gidan alhaji ibrahim shanono gugu asabe da inna hajara suka kalli juna sannan inna hajara ta ce to ya shigo daga zaure da miƙe zuwa ɗakinta ta ɗauko mayafi gugu asabe kuma ta watsa mata wani irin kallo tana faɗin ai ba ke ce yana buƙatar gani ba inna hajara ta ce lallai asabe kin raina ni wallahi to kar ki manta ni ce dai babba a gidan nan oho dai ita ma sai ta tashi ta ɗauko mayafi ta fito zuwa sauran gidan Moris na zaune akan dakalin da ke sauran gidan Jara da gogo Asabe suka shigo tare. ya gaishe su ba tare da ya kalle su ba a tare suka amsa da lafiya lau ya mutan gida alhamdulillah kana yi nisa ce idan ba damuwa don allah ina son sanin labarin nana mu ba mu da labarin ta. ba mu san inda take ba Goggo asabe ta faɗa cike da bakin cikin jin cewa nana ya zo nema ba ina nufin inda take ba ina nufin tarihinta ina jara ta mayar ce fuska tana faɗin bawan allah tarihin nana ai ba abin son ji ba ne mu kanmu iyayenta ba ma son tunawa ni dai ku sanar da ni ina son jin komai to magana gaskiya na na duk cikin yaran gidan nan ita ta fita zakka ba ta ji ko kaɗan bin maza kamar karya mun yi mun yi taƙi dainawa kai a ƙarshe ma har cikin shege ta yi yanzu ma dai bamu san inda take ba ta bi uwa duniya ta ƙarasa tana fashewa da kukan munafurci gogo asabe ta kama mata da faɗin wayo nana mun yi kewarki don allah ki dawo gare mu tashin hankali mara misaltuwa ne ya ziyarci zuciyar muhuris zuciyarsa na tafasa kamar garwashin wuta sai ya kasa cewa komai ya miƙe ya fita arifa ta rufa masa baya wani irin tuki yake wanda ya sa arifa tsorata da yanayinsa a bakin gate din gidansu ya aje ta tana sauka ya fuski mota kamar zai tashi sama gogo asabe ta tuntsire da dariya ina jira ta bata hannu suka tafa nana ai ta gama aure a duniya in dai muna doron ƙasa cewar inna hajara gogo asabe ta ce kwarai ma da gaske shi ina ma ya ganta to wa ya sani da ƙarfin gaske ya tura kofar ɗakin nana tana jin hakan ta san kowaye ba lafiya ashe ke kazama ce mara aji mara tunani mara daraja shine nake kokarin hada zuri'a da ke mace da aka sani da daraja amma kika zaɓi ki zubar da mutuncin ki a waje kika zaɓi rayuwa mafi muni da kazanta kika zaɓi zina ta zama adanki Allah ya yi wa 'ya mace daraja amma ke kin watsar da kanki tar Allah wa rai da ki ya tofar da yawu sannan ya fice daga ɗakin wani irin hucin zafi zuciya take yi bata taba jin kalaman da suka daga mata hankali suka bakanta mata rai da zuciya ba irin kalaman moris ba wai don bata taba jin waɗanda suka fi su muni ba sai dan san fito daga bakin mutumin da tafi kauna a duniya mutumin da take matukar ganin kima da darajarsa mutumin da shi kaɗai ke mutunta ta bayan sakina da Aisha a yau shi ma ya bi sahun sauran mutanen ke ce sila zuciyarta ta faɗa ban ɗauka haka abin zai juye ba ban tsammaci ta kasa ƙarasa saboda numfashinta da ta je yana ƙoƙarin sarƙewa durowa gefen gado ta jawo ta ɗauko maganinta ta ɗauki ruwa da ke gefenta har ta kai bakinta ta sauke hannunta ta jefar da maganin gara allah ya ɗauki rayuwata na huta na gaji da duniyan nan rayuwa ta bata da sauran amfani ta faɗa tana ɗora kanta akan gwiwoyinta jikinta na kyarma hmm. ya kika iya ita dama rayuwa haka take wata rana zuma wata rana maɗaci shure-shure kuma ai baya hana mutuwa kuma idan kwana ya ƙare dole ne a tafi